yana kusa lokacin bai musulun da ba ya zo ya sari yaron nan a hannu ya gutsar hannun sai jijiya da fata ke rike da hannun yana lilo ɗaya yaron ya taho ma'awar da ya taro abuja har sai ya fado da kan doki su biyu suka rinka sarar abuja sai da suka ga ya mutu tukuna sannan suka bai yara ne guda biyu suka tafi da gudu wajen manzan Allah kowa na cewa ana kataltu a baji halin ana kataltu a baji halin ya za Allah ne na kashe Abu Jahil ne kashe Abu Jahil annabi ya karbi takobin wannan ya ga jinin Abu Jahil ya karbi wannan ya ga jinin Abu Jahil yace kila kuma katala ku biyu ko kashe shi Mu'az yana ci gaba da jihari sai ji wannan hannun nasa da aka sare yana lilo yana tattaɗe shi ba jin dari ya aje hannun a ƙasa ya sa kafa ya taka da nama da jijiyar da ya saura ya bincike su suka tsinke wa wasala jahidi fi sabilillah haka ya rinka yin jihadi har rana ta fadi ni wa wayannan yaran iyayen su mata kai ku taba jin labarin kansa wai ku ji mace guda ɗaya ta haifi yaya guda hudu kuma ta ce ta ba Allah duk su tafi jihadi kuma gaba ɗaya su su shahada ya kamata a cikin kun sanya aka yi ya kamata ku san wa ake cewa kansa to amma lokaci yayi magariba ta gabato randa Allah ya ba mu lokaci mai magana akan wannan ina addu'a wannan kungiya ta nisa sunna Allah ya sa muku albarka kamar yadda na faɗa ba duk kunkunewa za ku yi ba tashi za ku yi aiki kowa ku ga yi tota da shi yanzu izala mun sai yawan yan izala muna magana wajen mutum miliyan talatin ko to haka muke so nisa'un suna mun ji kuna da members kamar miliyan ɗaya nan jihar gombe lokacin ne bukatar mu ta biya hankali ya kwanta ku yi ta aiki Allah zai sa wa aikin ku albarka kuma yin Allah ya yarda daga yanzu ba za mu sake yin wata uku ba sai an yi wa'azi na sa'o suna. duk inda nake a duniya yin Allah da sai na kirki lokacin da za mu shigo akalla a wata uku sau daya da sai mun zo an shirya wa'azin sa'o suna. mun yi da sako mun ga ci gaban da kuka samu ba sai da ku an gane wannan muna da rikita rikita da yawa da ba san iyakar ba saboda da gobe tun kamin Ramadan sai yanzu na shigo kuma yanzu aka waya ake ta min da bargare ana so in je Kano daga Kano in wuce Abuja daga Abuja zan wuce Lagos daga Lagos zan tsallaka in je Benin Republic Kotono daga Kotono zan wuce wani gari Kwaifa a cikin Benin Republic daga nan zan jiyo in dawo lagos in sake dawo abuja daga nan in tafi port daga nan in tsallaka ruwa in je Boni island daga nan in sake dawowa daga nan in tafi london daga london zan wuce paris daga paris zan je netherland in wuce belgium in shigo ta hamburg kamin dawo nigeria abin da nake gaya muku rigima da ke kai na allah kaɗai san iyakanta amma saboda muhimmancin nisa'u sunna ta gombe duk rigimar duniya nan allah da a wata uku sai na samu ran da za mu zo a yi wa'azi sai mun ga ta farfado ta miƙe daga makunta. Allah ya muku albarka Allah ya wa mazajen ku albarka Allah ya wa yayan ku albarka Allah ya wa malaman ku albarka Sheikh Usman Isa Taliya uban kungiya Allah ka masa albarka wannan dattijo Allah ka kara wa rayuwarsa albarka shugaban kungiya na jiha Muhammad Salisu Gombe jarumi ne sosai wajen aikin addini ku rinka tashi addu'a Allah ya masa albarka Allah ya ƙara mana irinsa manyan malumanmu na sunna da suke tabbawar mai akwai su addu'a sai imam abdullahi Lamidu ku ta addu'a Allah ya kara musu lafiya su ne malaman da suka karantar da mu suka ilmantar da mu ku taiwa irin wayannan bayin Allah addu'a kuma Allah zai kawo masu yi muku addu'a lokacin da kuke da bukatan addu'a shugabanmu na kungiya na kasa ku ce masa addu'a na yi magana da shi ya baro madina yanzu haka yana cairo a kasar egypt kamin ya kara su najeriya allah ya tsare su allah ya dawo mana da su lafiya allah ya kara karfafar addini allah ya kara karfafar sunna wayanda suke da matsaloli a cikin ku allah ya yaye musu wacce ɗanta ya karkace Allah ya shirya mata da shi wacce take rigima da kishi Allah ya sulhunta su wacce dangin miji suka sa ta a gaba Allah ya sa a fahimci juna wacce ke rigima da uwar miji Allah ya daidaita su wacce miji ne in ya fita baya dawowa tun dan kwali yana gaban goshi har ya dawo tsakiyar kai har ya kai keya har ya isa kasa sai jan baki ya ɗebi ya wuce kunna ya taho sadam sanar criminal ya labe a bayan gado ba san san da ya shigo ba Allah ya gyara miki mijinki ana talla isha wa fawru da faru da farilla ne shige cikin gida kada ya ƙara lekowa sai gobe da safe kar Allah ya bar kishiya mai zuwa gidan boka ta shiga gidanku in Allah ya ga wata muguwa mai zuwa gidan boka mijinki yana santa Allah ya sa in mijinki ya ganta ga ganta bakin kirka ban bayan tukunya Allah ya sa in mijinki zai je gidan su hira ya batan kai ya sake dawowa gida subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi